duba bismillahir rahmanir rahim faslun malin yace rabewa yathbutu li kullin alkhiyar dukkanin ma'aurata biyu zaɓi ya tabbata gare su kan kan kan suke wajen tabbatar da aure ko wajen raba shi bi jahlihi bi aibil akhari inda ɗayan ya jahilci aibun ɗayan bai sani ba halal aqdi har zuwa ranar ɗaurin aure to dukan suna da zabi a nan wurin mace ba an ci ba sai an ce an sake ta ba ta saki sakin miji a nan wurin miji zai iya sakin mata saboda khiyari ya tabbata igiyan aure kan kan ne wa turuuhu amma lokacin da aibu ya faru ba da hu bayan an ɗaura auren laha to ita ke da zaɓi duna hu ban da shi mijin shi bai da zaɓi idan aka ɗaura aure lafiya sai mace ta faɗa wani aibi na wani ciwo to bai da khiyari bai da zaɓi in ya ga dama ya zauna da ita in ya ga ba zai iya ba sai ya sake ta in ko da khiyari ne ba sakinta zai yi ba zai ce ta koma ne a biya shi dukiyar shi a wurwata yanzu ko sai dai ya sake ta ya je nemo kuɗi amma ita yin ita ne ta aure shi lafiya lau tangaran kwatsam sai ya samu wani aibu daga cikin aibobin da za mu faɗa nan gaba shi kenan in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ta tafi abinta ba za a ce ta ba shi wani abu ba don ya aure saboda ai in mace ta ga dama ba za ta zauna da namiji ba za ta ba da wani abu ko to a nan gaban ba za ta ba da kami ba tafiya ta za ta yi ko su ce ba za ta ba shi ba menene ciwon wahuwal jununu shine hauka wannan namiji da mace sun yi tarayya wajibi ne a bincike akan hauka idan wani ya samu matsalan hauka ya taba zuwa asibitin mahaukata ko an sha mishi ruqiyya ko namiji ko na mace idan za a ta sai an gaya ma abokin auren in yace a ai babu komi kadara ce shikenan wal juzamu wal barasu nau'o'i ne na kuturta wannan kuturta ne mai daza gaba wannan kuma kuturta ce mai lalata fata sai mace ta aure namiji sai ta iske shi a shi jikin shi duk kuraje ne na kuturta ko kuma shi ya aure ta sai ga a shi jikinta duk kuraje ne na kuturta ga dai fuskan fuska ce kawai amma jikin nan duk jikin kuraje ne na kuturta to irin wannan sai an sanar duk wanda ya san yana da ciwo na kuturta ko mai cire gaba ko mai lalata fata to sai yi bayani wannan mushtarak ne sai ci aibobin da suka shafi namiji wal jabbu waton jabbu shi aibu ne na datsewan azzakari ya zama ƙila namiji azzakarin shi ya datse to in azzakarin shi ya datse shi ma sai an yi bayani in ba haka nan ba to an ta samu khiyari a wannan aure haka ne ko? Hmm. wal khisa'u haka nan wanda aka yi mai dandaka bai da marina to shi ma mace tana da zaɓi a kan shi wal hasuru haka nan wanda bai da sha'awan ya mace hasuru shi ciwo ne <clears throat> wani lokaci kuma ba ciwo ba ne ɗabi'a ce hasuru shi ne ɗabi'a wanda bai sha'awa mace zai yi shekara biyu uku biyar ma bai kwanta da mace ba to shi ma mai irin wannan ɗabi'as wani lokaci malamai suna sa shi a aibu na ciwo wani lokaci suna sa shi a aibu na ɗabi'a man yanda ya zo a cikin kudani annabi ya haya aka yabe aka ce mishi haka nan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wa hasuran bai da sha'awan kwanciya da mace shi kwata kwata annabi ya haya da annabi isa duka sun rayu shekara 30 ne da dan wani 1 da 1 32 shikenan suka rasu suka bar duniya Ya aka kashe shi da aka nemi ran shi Allah ya tsayar da shi wal unnatu da mai karamin azzakari shine unna babban mutum ne ya kai shekarun balaga amma kuma a zakari shi ne yan yara kanana waɗanda ba su balaga ba shi yake ce ma'unna shi ma wannan aibu ne wanda ya shafi mace ayin namiji wala itiradu da itiradi mutum ya zama rautako wato a Zakarin shi ya zama babu babu nagarta to shi wannan galibi yakan faru ne daga baya galibi <clears throat> ciwo ne wanda yakan samu mutum daga baya ko kuma ko kuma wato takaran aure da harbin abin nan da harbin maza ya junansu sai mene sai walƙaranu haka ne ko ya koma ɓangaren mata kenan walƙaranu wato da ƙaho ana ce mishi ƙaho ƙarnu wato wani abu ne da yake fita a farjin mace sai ya toshe kafin farjin ta inda za a sadu da ita to macen da take da irin wannan to ita ma sai an sani in ba haka nan ba ya subutu lahul khiyara warratku da rufewan farji ratku awalam yaro anna samawati wal ardi kanat ratkan. ratku rufewan farji shi farjin mace ba a son ya zan ya rufe ba kuma a son ya zan ya bude ana son ya zan ya matse ne kawai kada farjin mace zan a bude shi ya sanya mace tana da ka'idojin ko tafiya a hanya ba su ta tafiya irin na maza inda mutum zai sarrafa kafafuwan shi da jikinsa to mace ba a yi da ta yi haka nan ba saboda ba su farjin ta yi saki kamar yadda shi dan hodiyo yi bayani a littafinsa wal afalu da kumfan farji afal kumfan farji to shi ma wannan abin nan aibu ne wannan ma yakan yi illa ga zakarin namiji wal baharu da warin jiki ko warin farji asalin warin jikin mace za ga daga farjinta ne wata farjinta yana da haka yana da ɗabi'a sai ka ganta tana sai ka ji mace tana wari tana wani karni wal ifda'u shi kuma wani ciwo ne wanda aka fi sani shi a yanzu da yoyon fitsari duka waɗannan aibobi guda biyar ya shafi mace ce fa in amkana to alimatan idan ta auri namiji tana sane da waɗannan aibobin da yake banta da shi ko suka wanda suke tarayya aibobin nan takwas amkanatu ne ta saki jikinta har ya kwanta da ita a haka nan ko da kwanciyan babu daɗi a zakarin ba an riga an datse shi ko kuma mun saye ni bai da bai da marena abin nan ga dai yana da irin wannan aibu ko kuma hasur ne yayi jima'in da ita amma kuma zai yi shekara uku ko hudu ma bai ƙara kwanciya da ita ba ta saki jiki da shi a haka nan din bi ha aliman ko kuma tana da warin jikin ko kumfan farjin ko irin waɗannan abubuwan shi kuma ya kwanta da ita haka nan ya ci gaba da kwanciya da ita bayan ya sare ta na farko ya gane tana da aibu a lokacin ya kamata ya sanar sai ya ci gaba haka nan har lokacin da abin ya dame shi fala khiyara to a wannan lokacin babu zabi wal firaqu fihi bi talaqin to irin wannan gabobin da natan da nashin to talaq ne za a yi in ita ce daga baya abin ya dame ta ce a raba auren to sai ta bashi sadaki sai dai ya kulki ta bashi kudin da zai wani auren in shine ya zama baya santa to shikenan sai dai ya sake ta tafi abinta wala mahara qabla dukhuli ba a cin babu sadaki kafin dukhuli kafin ya kwanta da ita babu sadaki fa fil i'tirazi laha murafa'atuhu amma wanda ya zama rautu ko ta aure shi wato nagartaccen namiji mai lafiya sai kuma ya zama ciwo ya same shi bai iya jima'i to laha murafa'atuhu ta samu dama ta kai shi ƙara kotu liyu ajjila sanatan lil hurri domin a bashi shekara guda ga ya ya je ya nemo magani wa nisfa halil abdi in kuma bawa ne to a bashi rabin shekara ya je nemo magani wuyi kalla bai na in shekara ya ƙare bai nemo maganin ba to sai a raba auren amma in shekara bai ƙare ba to ba a raba auren fa saddaku shi wannan rautakon idan suna zaune tsawon shekara yana ta neman magani sai ya zo kotu ana gazgata shi inid da alwata'a in yi da awancewa ya samu lafiya yanzu yana iya saduwa da matansa in kanat sayyiban amma in wannan matan ba zaura ci ya aura za a karba wal bikru yanzuru hanni amma in budurwa ce to sai a ce mata su je su duba ta a gani wannan ta ta fara yanzu tana kwanciya da ɗa namiji domin farjin mace wanda ta saba kwanciya da ɗa namiji ko ku take kwanciya da namiji da wanda ba ta kwanciya da namiji ba iri ɗaya bane fa'inin ƙaza in lokacin da aka ɗiba maroto ko ya ƙare walam ya ɗa bai iya saduwa da mace ba fahtaratul firaƙa ta zaɓi su rabu ujibira ala talakatin sai a matsa mushi sai ya sake ta ujibira wajibi ya sake ta Falon adat inda za ta dawo ilaihi gare shi la'ada khiyaruha to zaɓinta na nan inda za a alkali zai raba auren su je su zauna a gida ta ji shiru har yanzu ba ta sami miji ba shi kuma ya ta mata nasiha yana cewa yana fa neman magani ko yanzu ya samu magani su je su sake kulla kansu a sake daura wani aure su zauna bayan alkali ya raba su bai san sun koma sun sake auren ba to la'ada khiyaru ha khiyaru zabi ta daina nan matukan yana da wannan ciwon idan suka dawo gaban alkali ya ce ke ba na raba ku ta ce ai mun riga mun ga abun ba zai yi mun koma mun ci gaba to kin sake dawowa ne matsalan na nan eh to an alkali lalle raba auren bi khilafi gairihi wannan ke da muhimmanci shi fa wannan khiyari ya tabbata ne a itiradi a rauta ko kawai banda waninsa in wani aibun can ne aka raba aure sai suka je suka koma suka ƙara ɗaura aure sai ga sun dawo gaban alkali to anan wurin ba ta da zabi lam ya'ud raha. zaɓinta bai zo ba bai tabbata ba malam ya kashe cewa fitillan ne ka kashe fitilla au Allah ya taimaka generator zai mutu ai wala radda bi gairi hadin al ba a dawo da mace in koko eh, ba a dawo da mace ko ba a warware a dawo da aure ba a war dawo da mace da hadil uyubu in ba waɗannan aibubun da aka faɗa ba illa an yi tsari da salamatan fil aqdi sai in ya sharɗanta ba ta da wani ciwo ba ta da wani ciwo don tattaunawa wajen ɗaura aure mun yi maganar shi tattaunawa ake tattake waje ake yadda ya kamata ba fira ake ba in ya sharɗanta salama sai aka samu wani aibu to wannan yana kan sharaɗin shi wa idza garratil kitabiyatu bi islamiha in namiji ya ru'an wa idza garratil kitabiyatu bi islamiha idan kirista ta yaudari namiji da cewa ita musulma ce mutum ya ga mace cikin musulmi ya ɗauka ita ma musulma ce ashe kirista ce ya tambaye ta kewa musulma ce ai ko ina son ki sai ce ai ni ma musulma ce nan ko kawayenta ne kawai musulmi ko ko a'a yar gidan ne gidan rabi sun musulunta rabi ba su musulunta ba ita tana bangaren kiristoci ne ba tana bangaren musulmi ba ne sai ta ruɗe shi da cewa ita ma musulma ce awul amatu bi hurriyatiha koko baiwa ce amma gidan da bayi da yaya ita sai ta zama tsaf-tsaf kaman ba baiwa ba kaman yar gidan yace ina son ki ke ma yar gidan da ne tace ne ma yar gida ce ashe baiwa ce sai da aka daura aure sai wancan ta tabbata ashe a gidan ita kirista ce ba musulma ce ba ko kuwa a gidan ita wannan baiwa ce ba ya ce ba sabata laful khiyaru to anan wurin ya zabi ya tabbata gare shi <coughs> anan wurin yana da zabi in ya ga dama ya zauna da ita in ya ga dama ya koma da ita a bashi dukiyarsa sa da ahu inda ko wanda ya auren ya da awan ashe an kware shi wannan yan ashe baiwa ce wa an kara hussayidu sai ba ubangidanta yayi musun wannan cewa a eh, a'a ba baiwa ce ba falkaulu qawlu to a nan wurin zance da za a aiki da shi shine zancen ubangidan nata gida ne da mata da 'ya'ya da bayi sai ta da awan cewa ai ita ƴa ce sai ya aure ta sai daga baya aka rada mushi aka ce kai ai baiwa ce sai ya zo ya yi da'awan cewa ya kai ƙara kotu an ha'ince shi maimakon a bashi ɗaya an bashi baiwa sai uban gidanta aka kira shi aka ce wannan baiwa ce ko ya ce a wannan gidan sai ce ya ce to fal qawlu qawluhu uban gidan za a yi amfani da maganin shi in kuma ya ce baiwa ce shi ke nan, za ta bata baiwa hmm? ya ne to da ya ce to baiwa kuma ta zama ya ta zama ya ta kubuce mushi kaga idan ya ce a ai ya ce shi kenan magana ya E, ikila bai wacce da aka je kotu an biya kuɗi ya cinye kuɗin <laughs> an biya kuɗi ya cinye kuɗin to yanzu aka ce ya za ka hance ka bani baiwa sai ce a ai ya ce to shi nan, ta fanshi kanta walau ta zauwaje mu'ayyanatan inda mutum zai auri mace mu'ayyana sanannen mace ce majahulati sifa amma ashe ya jahilci sifarta fa idha hiya amatun sai da ya aure sai ta tabbata ashe baiwa ce sabata khiyaruhu to zabin shi ya tabbata la kitabiyatun banda inda ya jahilci siffan ashe kirista ce gida ne sai ya zama akwai 'yan mata a cikin gidan ya santa wance ce ya san sunanta ƙila ma hala ya san sana'ar take yi yace wance yake so aka ce wance e ya santa amma mu ta sifa bai tantance siffan ba shin ya ce ko baiwa sai da aka ɗaura aure sai ya tabbata baiwa ce ubangidan ma ya tabbatar da baiwa ce yace to an wance kace kana nema muka kai aka yi hidiman ita kake nema to duk da haka ko da ubangidan ya cinye kuɗi ya dawo da kuɗin nan saboda khiyari na nan ga mijin amma idan ya ganta tana kara kai na cikin ƴan mata ashe kirista ce gidan irin gidajen ne na maguzawa rabi su musulunta rabi su musulunta ba ya san da tana kara kai na ya san sunanta ya san komai activities nata gashi nan yayi magana yace ina son wanci sai aka dau aka sa aka yanke mai sadaki sai bayan ya aure ta sai gane ab shi ba musulma ce ba kirban bangaren kirista ce ya aura ashe ita kirista ce to bai da khiyari bai da zabi bai da zabi an gane wannan ko walau garraha bi kaunihi ala diniha la sabata khiyaruha inda shi ya rude ta ita kuma tana ganin shi shi ma gidan nasu mix ne wasu musulunta wasu musu musulunta ba ita kuma kirista ce ya san kirista ce yana son ta tace ai ta ba ta aure musulmi sai ce a ah, to ni ma a gidan namu ni ma na daga cikin ba musulmin ba bai ni ma na kirista na ashe musulmi ne sai da aka daura aure kaga ai ya halatta musulmi ya aure kirista ko to amma ai bai ga shi musulmi bane to sabata ha tana da zabi in ta ga dama ta zauna da shi in bata ga dama ta tafi abinta ta tafi ko shi ba ta bashi ba kudin da ya kashe budi ta cinye in ga dan ce khiyari to kudi mutun ya cinye shi kuma ya ba zai auren ba wa yathbitu lil amati bi tahririha hata abdin zabi ya tabbata ga baiwa inda aka yanta ta tana auren bawa bawa ne da baiwa suka yi aure bawa ya ga baiwa yana son ta aka bashi dama ya aure ta kwatsam sai aka yanta ta to tana da khiyari in ta ga dama ta zauna da shi in bata ga dama ba ta lalata auren ta tafi abinta ba ta biya komi ba labi itiqihi qablaha banda inda aka yanta shi kafin ita in an yanta shi kafin ita to wata da zabi sai in bawa ne ya auri baiwa ran nan sai aka yanta shi shigirgiri kuma sai aka yanta ta to ba ta da zabi aw ma ma'an ko kuma aka yanta su gaba daya to nan wurin ma ba ta da zabi Au tamkini ha alimatan ko ta zauna da shi ta gane shi dama sun auren bayi ne ai shi bawa ne ya auro ta baiwa sai aka yanta ta sai ta ci gaba da zama da shi yana kwanciya da ita yana jima'i da ita kwatsam kuma ranar ta ce kai ni fa ya ce yanzu wani abu ya bata mata rai ni dama ana da zaɓi to ta isa ba tamkini ha alimatan wa yalzimu bi ha. talqatun bainatu a nan wurin ya lazimta bi ikhtiyariha in ta zabi rabuwa da shi to talqatun bainatu sai dai a yi saki ba zabi ba sakin kuma wanda la raja'a fiha babu dawowa cikin kenan mun yi sallah sai mu maimaita wannan karin karatun kasan kaman baya da shubha irin na saman ma Allah ya taimake mu sai mu sai mu maimaita wala radda bi ghairi hadhihi da wuyu wa alaikumus salam bai kyauta ba wallahi bai kyauta ba